Sakataren kungiyar jama'atul Nasirar Islam Sheikh Khalid Aliyu ya ce akwai mummunan sakamako ga duk wanda ya ci zarafin yara ta hanyar tauye musu haƙoƙinsu wajen hana su abinci, azabtar da su, cusa musu tsoro da fargaba da nuna musu wariya. Musulunci ya yi Allah wadai ya kuma bakanta duk wani aiki da yake da alaƙa da cin zarafin yara. akwai almajirai waɗanda suke karatu amma kuma sai kaga wani lokaci suna garin ba a kan tituna shi ma wannan ɗin ba musulunci ba ne mummunar al'ada ce ta shiga cikin abin kuma ba sana'a ba ce aiki ne na neman ilimi wanda yake sahihi wanda kuma sai aka karkatar da shi wata hanya da wacce take ba haka ba an kafa kwamiti mai ƙarfi da zai kula da yadda za a yi maganin wannan al'amari kuma lallai iyaye su ji tsoron Allah duk uban da Allah ya bashi da ya yi watsi da shi akan titi yana gararan ba Allah ba zai bashi ba ba haƙƙinsa na ciyarwa da tufasarwa ba akan titi yake ba yana kan uba ne in mutum yana da wata karkatacciyar fahimta ta addini to gwanda ya je ma ya koyi karantarwa wacce take ingantacciya don kai ya ciza ya tsara na gobe kiyama wakiliyar shugaban hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya da ke da ofishi a jihar Bauchi Ladi Alabi ta ce bincike ya nuna da cewa akwai yawaitar cin zarafin yara a Najeriya in every ten children suffer one form of violence or the other. Ta ce yara shida cikin goma sukan fuskanci cin zarafi ta hanyar azabtarwa, fyaɗe ko dai wani tashin hankali kafin su kai shekaru goma sha takwas. Ta ce binciken ya nuna da cewa yara ƙalilan ne ke iya bayyana irin azabar da suke fuskanta balle ma iya samun 'yancin kansu. Na'ibin limamin masallacin fiber da ke nan cikin garin Jos Muhammad Awal Ladi ya yi tsokaci. Yanzu sakacin iyaye shi yake kai 'ya'ya su lalace wasu iyayen ma 'ya'yan tun a gida ake lalata su da kalmomi na zagi da kalmomi na hantara da duka da wulakanci da waye daga gida yake fara samun damuwa sannan har ya kai shi ya ga gidan mayamar ya sai ya fita waje yana fita waje kuma sai ya samu wasu wa'anda su ba su da tarbiyya su rike shi su dura masa guba na lalacewa sai ga yaro ya zama abin tausayi a layi ya zama masifa a unguwa ya zama damuwa amma inda kowane uba zai rike amanar da ubangiji ya bashi to ba mu da matsala hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniyar dai ta keɓe ƙananan hukumomin jas ta arewa riyom mangu da wase a matsayin wuraren da za ta gudanar da aikin wayar da kan jama'a kan illar cin zarafin yara da kawo ƙarshen sa zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya na daga hudu, guda na shuka gyara kunji guda na shukan maiwa. Guda na shukan malattuwo na sata a baki da dadi ni ne na malan sani, ni ne na ci na gajera, na je bara